Ina ka ce wai abin da kare na shi zo kare maka ido. Wallahi kin shan mace ne. <laughs> Wallahi kin shan mace ne. Alhaji. Ai ba kama. Wallahi ba kama. Hmm. Kai kai kai kai. Kai. To ga wannan kya hau mashin. Alhaji ai eh, ai wannan ma ban ma biya ki ba. Ai wannan inda da na ganki din nan ki ringa dan shawagi ta wajen. eh saboda ko za sake yin kace gwas ah, amma nan din ba sai kin taho nan ba eh kai shikenan sai an jima oh, eh a'a ah, ah. eh wallahi ba kama wallahi ba kama tashin mace ne Allah ya halitta sai ka ga mutum a ido ka rana shi amma wallahi da kun kun filin daga sai ka sai ka nemi ka gudu Wa salam. Ya na ganke a zaune a nan kin yi tagumi. Ni fa bana son tagumi a gidan tagumi masifa ce. Kowa ya ganke ya san kina cikin bala'i ya kina da ki tagumi ki kin zauna kin shiru ga aikace aikace a gida kina zaune. Hmm, a wannan ma kanan shi ne tunda tun safa ban ci komai ba ko ruwa ban sa a baki ba. Ka kama ka fita sai yanzu kake da karfe biyu fa yanzu fa haba don Allah. Ka ka ka ka ka hakuri. Ka gaji hakuri ake yin azumi? Ana ma azumin nake. Ake yin azumi? Mm. Tashi da Allah ta kai min ruwa nan janye wanka gaba ɗaya zai. Dole karfin zan je in kai maka ruwan bayi. Da wure don ni matsa shi matsa matsa. Ka tsaya ai magana ka kawo sai ka je waje na waje su suke cin kuɗin ka. Mu da muke wallahi da gangan nake sa gida saboda in na buɗe ƙashin wuya na sai an kirga su. To ni ya fi kashi fito daga mu da tsoki. cire na ki girga fitar na mai lokacin suwa. Kan maka abun kunya A waje zan je in cire gyalen kowa ya ga kashi. Ah, mu je mana kowa ya cire a gama wani kashi. Ni a haka na aure ki? Babu komai a cikin gidan nan bare in ɗibi ɗanye mu dafa. Kada bar dalla. Kamara. Kamara. To duka na za ka yi. Kamara. Wallahi mu je ciki rigima yau za a yi a gidan nan. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, gimbiya sarautar mata. ai tun da na ji kamshi ya dan gifta na tunto kina hanya ya kike ya gida al'amura fi ya kowa da kowa hello um tun san ita rayuwa har kullun zuciya an ce wai abin da rai yake so gangan jiki bawa ne hmm. to tun dai kwanaki tun dai ranar da kika dan wuce ina tsaye da yaro na har na tura miki shi ya isar min da ya isar miki da bukata ta a gare ki hmm. to ina fata kin gamsu to ni da kika ganni ban zo da wasa ba ba wai soyayya na zo da shi na yan yau ba i love you i love you ya wuce a na zo ne bayan i love you i love you din kuma ai aure eh ni zuwa ne da gaske ina son ki kuma zan aure ki yawa ya kika gani gaskiya ne an mun miji a'a ni ba za ki ga min wannan ba saboda na samu mahaifinki na tambaye shi ya ce ba a miki miji ba amma in same ki in mun fahimci shi kenan. to ni da wanda nake so da wanda kike so mm. to na ga da kina buƙatar shawara wanda kike so ko da ke kenan dai wanda kike so ya fi wannan kyau ne ya fi wannan kyau <laughs> ya shi ba ah, to kuma to karbi an gode yawa naki ne kuma kika shiga ki ce mun ina gaishe ta mm. zan je kuma na dawo ki tsaya kuma ki tunani ki tsaya ki ci arziki na manta ban tambaye sunan malamin <laughs> suna na alhaji dauda ah alhaji dauda alhaji dauda gidan kuɗi suna na kenan na sunan da nauyi eh. na dinga ce maka alhaji yawwa na gode yawwa ba komai mm. sai na dawo mm-hmm. na yadda da kai yaushe ka dawo a ne kake samu damuwa kowane lokaci za ki iya gani na ko eh kawai da in shiga kicin na gaishe su mm-hmm. yawwa kicin na gaishe su yanzu dai wancan wancan da take ce kina da wanda take so yanzu dai magana shi ta kauko? a tun da kace zan yi shawara ai <laughs> zan yi shawara ai to shi kenan na fahimce ki mm. je ki eh ki san da gaishe su sa ji da kyau eh sa ji mm. sa ji da kyau kai kai kai kudi kudi masiba ne kudi bala'i ne ka ji ba ina magana ta daure fuskar nan wai ina ce sun kawai ta kalli kudi na <laughs> na ce sun kai wannan kyau <laughs> kaji tana karɓa kuma ba ka gaya min sunanka ba ah, kuɗi kuɗi bala'i ne Allah ka azurta mu kai kuɗi in ki sauri ki fito ikon Allah yana abin ɗaki kike ne eh da nan ikon Allah ya na danki da nan masu gaya mutane magana wallahi wannan Allah ji daudan ne ya zo faɗi Allah yan nan ai da gaya miki yanzu za mu fada bargon sutura yan nan. Hmm, ai na ga alama kuma ya ce sai mun taɓa nema wai. Allah. Allah. Hmm, dama haka yake. Shi ba yaro ba, shi ba tsoho ba. Yan nan mun fada bargon sutura. To Allah ya ka babanki shi ma a bashi nasa kasan. Da mun ba ki da. Oda. Ba jan baki, hmm. ba wa yake? tu. Shi kuma wannan? Ashadu. Ito. Ai aniya ya aje a siyo anjima. Bari mai gida shi ma izo